masoya sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda muka taru ga baki mu wato a cikin farfajiya ko in ce a cikin faida ta maulamu shehu ibrahim a cikin ɗariƙa ta shugaban waliyan duniya ga baki daya shehu ahmad bin muhammad attijani musamman wakilin sarki na kangali da sauran manya-manyan hakimai kamar su saddauna galadima da sauran shugabanni da kuma manya-manyan shugabanni da suke wannan waje mai tarin albarka kamar khalifa da sauran halifofi ga kuma ɗan uwana jagora wanda kowa ya san shi gurin jan matasa zuwa ga hadara zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi salama shehu malam hamma da sauran almajirai yan uwana zakirai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah ba abin da za mu ce ubangiji tabaraka wa ta'ala da ubangiji ya tara mu a wannan waje mai tarin albarka a cikin wannan gari na billiri cikin jihar gombe ba ce mun taru ne kawai mu ambaci sayyidina rasulullahi wanda alhamdulillah mu jama'ar maulanmu shehu ibrahim ba abin da za mu ci sai dai mu gode wa allah allah ya mana baiwa da gaske duk inda ka ji ana wato ana faɗar annabi ana girmama janaji na sidina rasulullahi kaga abin yana ja yana jan mutane an nemi mutane jazagi zuwa ga Allah ga annabi idan ku zuba za ga almajiran sheku ne saboda ba za ka samu wanda ya iya faɗar annabi ya iya faɗar annabi a gaya ma annabi irin mola musho ibrahim ba shi sa yadda yanzu mai wake ke faɗa wake da uba kamar namu lalle kan Allah ya ba mu uba wanda ga baki mu da ya tattara mu sai ya ajiye mu a gaban annabi yana cewa fa laftuhu zati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka da zati na da ruhi na da ahali na kai da duk wanda ya riko da ni din na bawa annabi don haka shehu mu shehu ibrahim ya kai mu gurin annabi ya rage mana kuma sai dai aiki dan uwa janabi na sayyidina rasulullah janabi ne wanda yake mai girma da gaske ubangiji tabaraka wa ta'ala shi da kansa ma girmama annabi yake shi yasa zaka ga lokacin da wannan ayat ta sauka kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari turji man sha'u minhunna wa tu'wi ilayka man sha'u? sai da Aisha ke cewa ya Rasulullah ma ara rabbaka illa yusaru fi hawaka take cewa ya Rasulullah ubangijin nan naka garaji yake cikin yadda kake so kamar cewa yadda kake so yadda kake so haka Allah yake sai yadda kake so dama ai ya gaya mana a cikin alfaidul ahmadi yana inda yake sallake cewa ina faɗa mazala yake cewa sultanin mamlakatun rahmani mazala shi ne sultani na mamlaka na ubangiji ga baki ɗaya. shi sa can wani wajen zaka ji yana cewa wa ta habibun lahi wal mulku mulkuhu araka amina lil ilahi wazira yake cewa ya rasulallahi in ji maulan mushibran kai fa masoyin Allah ne kai Allah yake so Allah yana son ka to kuma wallahi mulku samawati wal ardi Allah shine ke da mulkin komai to kaka kenan Allah annabi yake so kuma Allah shi yake da mulkin komai shine ubangijin kowa da kowa ai ku kaga in ka ce manzo Allah shi yake da mulkin komai kai daidai kamar yanzu ne shugaban kasar Najeriya sai a ce ga wani nan shugaban kasar nan yana son sa yana son sa in ka ce wannan shi yake mulkin najeriya ba kai karya ba isa shau ya ce wa an tabibullahi wal mulku mulkuhu shi sa za ga ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake banci manzan Allah da abubuwan da yake bance shi da shi da baya baye hatta a zatin jikinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya bayyanar da manzan Allah da wata irin sabba wata irin siffa ya ba shi wani irin kyawu ya ba shi wata irin kamala wadda to jijitar da halitta min hina wuladati tun da ka san da manzon Allah ya bayyana har ki zuwa komawarsa zuwa ga Allah ma'ana jikinsa aka daina ganinsa wato sai wato sai a goti irin kamala wani irin jawo wanda ba a taɓa ganinsa a gurin wani ba sai annabi shi sa shehun mu shehu ibrahim da yana siffanta manzon Allah yana magana a kan kin annabi sai yake cewa huwal husnu huwal husnu wan nurul mubinu famannaha sai ya in kana magana kyau manzon Allah shine kyau kyau dai ko to manzon Allah shine kyau shi sa za ga sahabbai da kansu sun zauna sai ga suna faɗin siffar annabi wannan sai shi ma ibada ne a gurinsu sai su suna suna faɗar manzon Allah ga yadda yake ga yadda yake tafiya ga yadda yake kamar yadda mm, wata rana sai na abubakar ya fito daga sallar la'asar sai ga sai da na hasa yana ganin sa sai ya tsaya ji kan manzon Allah kakan hutu jayi sai ya ce bi abi shabihul linnabi la shabihun bi ali yace na rantsi da Allah wannan wannan shugaban yana wato ga dan silina ali gashi nan yace wallahi yana kama da annabi baya kama da babansa ali wannan da annabi yake kama sai ya tsaya kuma annabi yana kallon yana kallon sai nasa saboda yana ganin annabi a cikinsa yana wallahi kama yake da annabi wa ali ya daku shi wasu sai na sai dinga dariya yana murmushi shi yasa a cikin hadisin sayyidina Anas zaka je na sabbanta manzon Allah sai ka je na cewa ka kana yusuf nabi sallallahu alaihi kana rabu'atin min alqawmi shi manzon Allah a cikin halittarsa rabu rabu'atin min alqawmi wato shi ba dogo bane kirire kuma shi ba gajere bane shine cin shehu a cikin ne a cikin abarku ka ci yana ce mana woman kibuhu a azin bihi wa izamuhu sai ce hamun wa rabbul qaddi bahal murabbab shi matsakaici ne a can wani hadisin kuma na inda abi halata sai ce a wani minal buyi. su kansu sahabbai siffar manzon Allah gigita su take wataran sai wannan ya ce kaza wataran sai wannan ya ce kaza saboda shi shugaba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ɗauki kyau ka san yanzu ba mamaki abin da nake gani mai kyau ne a gurina a gurin wannan shi kuma baya ganin kyansa ko abin da wancan ya ɗauka shi ne kyau a gurin wannan ƙarshenta ba shi ne kyau ba to shi manzon Allah duk wanda ya gan shi duk halittar Allah in ta ganshi. kowa zai ga kyau a tare da shi kowa ya kanci zai ga wata irin kamala ya ga wani irin kyau a tare da shi shi sa da ya bayyana a duniya sai ya bayyana da wani irin haske wanda har sai da sai da an ta ringa gano katangun busura kasar busura haskensu ya haskaka shi sa lokacin da ya koma zuwa ga Allah sai da na abubakar 'yan sani sai na abubakar bayana da ya dawo ya shigo ɗakin da shugaba iji sai ce duk ta hayyan wa mai gitan ya rasulallah a lokacin da kake raye ya rasulallah kai tsarkakakke ne yanzu ma tsarkakakke ne wato sai da wai yaushe ne ma ya fi kyau ne wata irin kamala ta bayyana gare shi shi sa shi shi kaɗai ne saboda kyawunsa da kamalarsa komai nasa sai a faɗa saboda kamala annabi yanzu kai kuwa akwai abin da in za ka yi masa ya ce a ɗan saya kofa a rufe za ka ɗan gyara ga yadda ake wasu rakuna ba in sarki zai motsa wani sai a kare shi ai wannan kare shi ɗin da ake nuna ma ake cewa fa manzan Allah ba shine isasshe manzan Allah shi shine sarkin manzan Allah shine shugaban ai yana ishara ne zuwa ga annabi ka san shi almajirin shi ibrahim duk abin da ya gani wannan jan sai yake zuwa ga annabi wal falan war wal alwalu wal raqas wal gina tuzakkira arbabal basairi bil qusam shi almajirin shi duk abin da ya gani wannan jan sai yake zuwa ga hadara annabi yadda kullun nake faɗa in ka ga wani abu ya shagaltar da kai gabarin gabarin mahabubin ka to soyayya ba ta kai ba amma in soyayya ta kai ta kawo ta kai ta kawo in farin ciki ne ya faɗo ce annabi in wani baƙin ciki ne ya faɗo abin da sabon ya ciki wani annabi in zuwa aka yi aka doke ka aka zage gare ka ce alhamdulillah annabi in zuwa aka yi aka baka kai wani samu sosai annabi shi ne cewa a kun indal a gani wa izhala mazaqun bahu mu muzaqi wa muskili wa azkuruhu indal bala wa laqibihi wa azkuruhu fi gaibati muslim hadari kun lokacin da ake waƙe-waƙe ne annabi nake tunawa in wani abu na ɗanɗana ya min daɗi shi nake tunawa wa azkuruhu in dala bala an zo ana cikin wani bala'i wani tashin hankali ai kaza da kaza ko wani shi nake tunawa in bala'in ya tafi oho fa yari in bi ma suri wa ma biki da abin da zai faranta da abin da zai bakanta duk cikin wannan halin annabi nake ji to shi sa shi saboda kamalarsa shi saboda komai nasa sai a faɗa hmm. shi yasa za ga akwai wani hadisi a muwadda wanda wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kofar gidan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya kwanta ya ce yau zai ji me ake yi da daddare kuma ya zo kwanta kofar ɗakin shugaba ya ji abin da ake yi zo kuma ya faɗa gashi na ana ta karanta shi ilimi ne kai ku yanzu duk wanda ya ce zai zo kofar gidan kawai ya ji me kake yi da daddare ai kuma za ku daidaita ba ya naɗe ji me nake da dare a ai ba zai bai ya ma saba ba shari'a shi ku annabi sai a je gidansa ba ga abdullahi dan abbas ba gashi muna karanta cikin hadisai babansu abbas shi ya aike shi ya ce je gidan shugaba ya kwana saboda akwai guggunsa a gidan idan ya je kuma ya kwana a ɗakinta dan ya ga me ake da daddare kuma ya tafi aka ci sa'a a ranar shugaba yana ɗakin gugun tansa sai da mai munatu ya shiga ya kwana ya ga me ake ya rawaito gashi nan a rubuce saboda shi komai nasa haske ne komai nasa Allah ne shi sa in ya kwanta yana rintsa ma sai a rawaito wannan Allah ne a ciki in yana cin abinci kasa yana cin abinci ma shi zance yake da Allah yana cin abinci ma zance yake da Allah yana tare da iyalansa sai idan kuma magana yake da Allah kaga shi ko annabi Musa kalimullahi da zai je daci da Allah ai sai aka ce azumi na kwana talatin daga baya ma aka kara masa goma yi kwana arba'in yi azumi ya shirya tukunna sannan aka fitar shirya tukunna da gare shi ya je iya daukan zancen Allah shi ku annabi ba yadda zai cikin sahih bukhari bazala wata rana wato sai da saudatu ta fita mai dakin shugaba sai sai na umar ya ganta ya ce alaƙar na kiyar saudatu saudatu mun gane ki mm. shi kuma kwaɗayin sayar na umar yana so ayar hijabi ta sauka a hana mata fita sai ta dawo cikin gaggawa tana zuwa sai ta tarar da shugaba sallallahu alaihi wasallam a kowane nama wa fi yadihi araqun haka mai ruwa ya ce nama da kashi manzo Allah yana ci ta ce da ta zo ya rasulullahi na fita naga umar ga abin da ya ce min ta ce wa ma wa ba'aha mm. bi ajiye wannan tsokar ba hatta uya ilayi kuma sai gashi yana zance da Allah yana cin naman amma zance yake da Allah kaji kamala ta annabi wannan sai annabi shi sa shi Allah ya bawa kamala mutsala shi Allah ya bawa kyawu wato kyawu wa jawharul husni fihi gairu kasimi yadda shi Imam Busiri ya faɗa shi sa a cikin wannan hadisi na sayyidina Anas da yake cewa kana rafa'atun min al laysa fil tawil al ba'in shi ba dogo bane irere wala dil qasiri ba kuma gajere bane laysa bi laysa bi abyada am haka yace ba kuma fari bane haka irin ɗin nan a shi azharul launi ne shi wani irin hasken launi ne da shi ba irin kaga mutum fari irin mutanen turkiya ne ko kuma kaga mutum jajar da shi a shi wani irin azharin launi ne wani irin haske ne da shi shi yasa duk inda duhu yake in manzo Allah ya bayyana a wajen sai wajen ya haske in ya bayyana a wajen sai wajen ya haske haske na ma'ana da haske na hissa masoyin annabi ma wanda ya jingina da annabi in ya bayyana a waje sai ga waje ya zama fitila yanzu yau maulamu shebran bai zan fitilar duniya ba yanzu yanzu nan mai girma saddauna yake gaya mana shekara ɗari ga yadda wajen nan yake yau ga shi ya zamo an samu nutsuwa a waje an samu musulunci kasan kuma al'umma ba inda nutsuwa take da salama take da zaman lafiya yake sai a cikin musulunci wanda bai shiga musulunci ba ba zai ga haka ba ba inda adalci yake addinin adalci irin musulunci yanzu in banda adalci wanda ya shekara ɗari a cikin musulunci yanzu wani ya zo ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah shi kenan ya faɗa ko minti ɗaya ban ba ya zama ɗan uwanmu mun zama ɗaya da shi yana rasuwa shi kenan ya tafi aljanna gidan rahama wannan sai musulunci sai musuluncin annabi musulunci a cikin musulunci ne wanda za a yi ma adalcin da da sarki da malami da yaro da mace kowa adalcin su daya kowa shari'a ta bashi wato shari'a ta bashi kulawa ba inda za ga kulawa sai a cikin musulunci musulunci ya kare ma hankalinka musulunci in ka duba nasosin shari'a musulunci yana kare ma hankalinka in kai mai kuɗi ne ba abin da yake kare dukiya irin musulunci musulunci ba ya so a taɓa dukiyar mutum wannan sai musulunci musulunci ya kare ma na sabanka kada a ɗauko ɗan wani a kawo ma kai ma ka ɗauki ɗan wani ga kai wani gida wannan sai musulunci musulunci ya kiyaye ma addinin ka komai naka musulunci ya yi ma shi sa alqur'ani yake gaya mana ke cewa ya ayyuhal ladina amanu dukul fis salmi kafa ku shiga musulunci ga baki daya in ka ga wata matsala to a kanka ne amma ba a musulunci ba sisha shi shugaba sallallahu sallama yadda wato zacinsa yake kyakkyawa haka ma duk abin da izo da shi to wannan shi ne yake kyakkyawa shi sa Allah ya ce wa in tuɗi ta hatatu idan kun ba annabi za ku shirya shi sa ka da shehu mu shehu ibrahim yana gaya mana cewa sabilu salamin fikke ba'i muhammadin inda za a tsira a zauna cikin aminci a zauna cikin lafiya to a cikin bin annaba ne shi yasa a yau a duniya an kafa wanda ma ba musulmi ba zancen annabi suke ɗaukowa abinda alƙwani yake ɗaukowa ba sai su dinga bi sai su dinga bi sai a dinga sha'awarsu sai a dinga sha'awarsu alƙur'ani suke bi to haka shugaba yake yawa wato hissan wa ma'ana shi ma abocin kamala ne sai na ana sai ci gaba da siffanta manzon Allah yana cewa ya fi ɗauyin ba'ini wala dilqa wala siri sai ce ba a a sabon lara a ra'asa na sana ubangiji ya turo shugaba sallallahu sallama a yayin da ya kai shekara arba'in sai anas ya ce wa tawaffahu Allah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 20 sha'ratan bayda'a sanda manzo Allah ya koma ga Allah babu gashi fari farfara kenan kwaya 20 a jikinsa tsakanin gemayyansa mai alfarma da kansa wato yadda suke kula da annabi yadda suke kokarin kallon annabi har irin farfar da take jikin shugaba sai da suke yayi shi sa a wani hadisin sai na ana suke cewa ga baki ɗaya farfara ta take jikin manzon Allah goma sha bakwai ci shi sa hadisin abdullahi bin busirin sa'id wato sahihun ne da ake tambayarsa akan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa yana faɗan siffar annabi sai yake cewa kana fi an faka tihi sha'aratin bidon ya ce a an faka na manzon Allah nan kenan wajen kasan bakinsa mai alfarma ya ce akwai wasu kashi farare ma a nan wajen wata ruwaya ina tuntu ibn abi ba ne ya ce tsakanin gemanyan sama akwai gashi farare ga baki ɗin kirga su ba su fi goma sha bakwai ba sallallahu alaihi wasallama shi sa a cikin hadisin burrahu ɗan azib shi kuma yana siffanta manzan Allah sai yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an manzan Allah matsakaici ne ba'idun ma bainal mankibaini rahu rahu sha'arun yablugu shahamata uzunai yace manzo Allah yana da wani irin gashi wanda wata ran gashi in ya cika shi har yana ko yana tabo fatar kunnansa a hadisin Abu Huraira kuma sai ce wani zubin gashin nasa har sakkowa kan kafada yake sai ce lawura sun yablugu shahamata lam ara shay'an qattu a hasana minhu ya ce ban taɓa ganin wani abu mai kyau ba irin annabi ban taɓa ganin wani abu mai kyau ba irin annabi ka ji balarabe yana faɗan haka ya ga abin da ya gani ne ya ga abin da ya ga kasan dai laraba da suke kyawawa amma ya ce bai taɓa ganin wani abu mai kyau ba irin annabi shi yasa a hadisin ummu ma'abadan da take faɗa siffan manzon Allah da manzo Allah yanzu zai wuce ta farfajiyar ta gidanta manzo Allah ya zo da shi da sayyidina Abubakar da Amir dan Fuhaira bacin shugaba ya zo wannan mu'jiza ta faru abin da ya faru ashe tana ta kallon shugaba tana ta ga abin kallo malam ta ga abin duba ta ga wanda hadara ga baki ɗin shi yake duba bayan shugaba ya wuce mijinta ya zo ya ga akuya da ya batta ramammiya ba ta iya ba ta iya tafiya manzo Allah ya taba ta ta yi albarka ka san duk abin da manzon Allah ya taba duk abin da ya kusanci annabi to wannan abin rai yake yi idan ka ne ka yi nisa da annabi sai ka zama matacci idan ka kusanci annabi sai ka yi rai ai da yawa akwai rayayyen da matacci ne za a ga mutum yana motsi rayayye ne sosai amma mushi ne in ba annabi in ruhin ya zama fanko bai kusanci annabi ba akwai kuma wanda za a ce ya mutu Allah ya ji kansa amma ne hakikanin rayayye rayayye ne ta akwai wani bawan Allah wani makoci na a unguwar da nake a Kano wani bawan Allah na Allah mutumin kirki batijani ne hmm. tsoron Allah sai wato muna tare da shi sai wani saurayi wani matashi sai ya rasu shi ma wani zaki sai ya rasu makota an taru ana ta kuka ana ta kuka sai wannan bawan allah nan da ne shi ma ya rasu allah ji kansa ya zo ya zauna ya ga makota ana ta hawaye na sarki wa jiyan nan muke tare da wani sai ya raɗa mun sai ke cewa kaji wanda su ne matattun shi ne rayayyen na ce a <laughs> malam ya haka ya ce a su ne matattun su za a ce wa allah ji kansu ya ce mutumin da ya mutu yana la ilaha illallah mutumin da ya rasu ba shi da komai sai Allah kullum sai zikiri sai soyayyar annabi ai yanzu ne bayan samu rayuwa su da ba zikiri mutum ya dade bai ce Allah ba bai zama dan faiba ba bai samu saukin annabi a ruhinsa ba ya ce ai shi ne matacci shi sa duk abin da ya kusanci annabi rai yake baka ga lokacin da shugaban sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen uhudu ba sai dutsen uhudun ya rai ba ai girgiza ya dinga yi duk wani abu ne sai dutsen ya dinga girgiza haka bukhari ya rawaita sai da manzo Allah ya ce usbuti ya uhudu kai dutse dakata inna ma alayka nabiyyun annabin Allah ne akan ka Siddikun da shahidani hmm. sai dutsen ya tsaya kuma ya ladabi ba ga a cikin hadisin ibnu mas'udin ba yake cewa kunna nasma'u tasbiha ta'ani fi yadihi muna jin tasbihin abinci a tafin hannun manzon Allah in manzon Allah ya ba abinci sai mu dinga jin abinci abinci fa wanda an dafa shi an dafa shi in manzon Allah ya rike shi sai ya rai sai a dinga jin abincin yana tasbihi baka ga da dabino da yadda zo a cikin hadisin sahal bin sa'ad sa'idi wannan matar da da ta zo ta ce ya rasulullahi yi min izini ina da wani bawa wanda yake kafinta ne ya gina ma mumbari wanda da manzo Allah a cikin masallaci an akwai wani da dabino da ya rike yake rikewa yana hudu ba shi da dabino ba fa dabino ne mai rai ba icen dabino ne sanda aka gina masallacin shugaba aka zo a kun san masallacin shugaba an yi shi ne rufin sa an yi shi da zarbar dabino sannan durkan da ta tare rufin shi ma icen dabino ne irin wannan icen ne da aka sa shi wajen alkibla aka daddasa shi wannan icen ne da maza Allah yake rike shi yake yin gudu ba shi ne aka tafi yana kuka yana ihu ba wai bishiya ce ka ce ai daman mai rai bace ice ne sai aka ji yana ihu yana kuka saboda shauƙin annabi da maza Allah ya rike shi sai ya yi rai sai ga shi ya yi rai yana a cikin ruwayar bukhari yake cewa ya dinga kuka kamar taguwa wadda take da cikin wata goma yanzu ce kuka kusan rabin garin nan duk sai an ji yadda dare ya nutsa haka aka dinga ji wannan wato iccen nan yana ihu yana kuka a ruwayar buhari har sai da shugaba ya sauko ya ɗauki iccen nan ya dinga rarrashinsa kamar yadda aka ga uwa tana rarrashin ɗanta kuma sai aka ji iccen nan yana yin shishika kamar yadda yaro in uwarsa tana yi masa rarrashin sa ga yana shishika shi masu aka ji yana shishika ya yi rai malam ya ji annabi ya taba shi shi yasa kai ba ka kusanci annabi sai ka yi rai sai ka haƙiƙanin rai sai ka samu rayuwa ta haƙiƙa amma malam ba ku kusanci annabi malam sai ka zama mushe mala zai zama ga karayayye ne ga rayuwa ga kuma amma sai ka zama mushi sallallahu alaihi wasallama sa ɗan uwa mu kusanci zuwa annabi mu gode wa Allah da Allah ya ba mu shehu Ibrahim muka zo kuma a cikin wannan zamanin na faiba mu gode wa Allah wanda aka nuna mana wato kai fana'i ka tare cikin annabi ka manta da komai a fuskanci sai da nabi na sai da rasulullahi shi sa ɗan uwa mu tsaya mu kula mu dawo kan hadisin ita ummu ma'abadin take cewa ra'aitu rajulan zahir wa ta ce sai na ga wani mutum da mijinta ya tambaye ta ta siffanta annabi sai ya ce wato wato wato mai mabayyanin haske ta ce na ga wani mutum mai mabayyanin haske sallallahu alaihi wasallama ta ce abalaja husnul khuliqi husnul khaliqi ta ce na gan shi mai kyakkyawar halitta ce wasima ta ce na gan shi mai kyau annabi kyau ne da shi kasimun ta ce na gan shi kuma mai sakakkiyar fuska ya kaga mutum a ce ga kyau ga sakin fuska ga baiwa ya za ka gani ga kyau ga baiwa ga kyawu ga baiwa ga kuma sakin fuska yadda ibn abbasin yake faɗa yake cewa shi yusufu annabi yusufu rabin kyau aka bashi yadda shugaba da ya ce isra'i yake bayani ya ga annabi yusufu ya sai ga an bashi rabin kyau a rabin kyan nan mata sa gan suka dinga yayyanke hannayensu amma ban san suna yanka hannunsu ba yadda allah ya gaya mana waƙa fa'ana aidiyahunna suka dinga yayyanke hannayensu shi ku shugaba baki da an ba shi dukkanin kyan gaba daya to me yasa da mata suka ga shugaba su ba su yanke hannu ba saboda shi shugaba sallallahu alaihi bayan kyawun an hada masa da kuma kwarjini ga jalala ga jamala ga jalala ga tsananin kyau ga kuma wani irin kwarjini da wani irin girma da wani irin kasaita shi sa ka shibra yana cewa a hagu ka ijilalan wa inda ka kudratun ya ce ya rasulullahi ina tsoronka ina ganin girman ka wa'in ka saboda akwai kudura a gurinka Allah ya baka wata irin kudura shi sa idan kyawun su janyo ka yana nema ya gigita ka sai kuma ita wannan kwarjinin da wannan izzar da Allah ya bashi da kuma su tura ka sannan kuma ga rahamaniya da Allah ya zuba masa shine hakikanin rahmar Allah wannan rahamaniya ba ta bari ka yanke hannunka ba amma da za a ɗauki wannan rahamaniyar ai sai ka mutu saboda tsannin kyawunsa yadda shi busiri yake faɗa shi ne take faɗa take cewa fi sautihi sahalun ta ce ga wani irin gwarji a cikin muryarsa kasan muryar manzo Allah daɗi ne da ita mala yanzu a haka za ga sahabbai ana kashe su a cikin yaƙi amma ga suna murna suna jin daɗi ba sa jin wannan duk abin da yake damun su na raɗaɗi ai sun ga jamalar annabi wanda Allah ya buɗe masa jamalar manzo Allah ba wani abu da zai dame shi Allah ka nuna mana annabi Allah ka samu ga annabi halifa wa hamma kuma na addu'a da Allah Allah yi muna mana wannan jama'a kuma na addu'a addu'a kuma mustajaba ce kuma na addu'a shi sa yan uwa mu tsaya mu kula da janabi na sayyidina rasulullah mu tsaya mu kula kuma a da na shigo na ji ɗan uwa an ce na magana akan matasa yan uwa wato ita kanta rayuwa tana son matashi yadda ɗazu na faɗa a wani majalisi rayuwa tana son matashi ilimi yana son ƙananan shekaru shi sa ku matasa lalle ku tsaya ku kula da addini abinda muka ga magabatanmu da cijanmu sun tsaya a kansa na sha'anin Allah da sha'anin annabi da kuma sha'anin ilimi to mu ma biyo wannan gwada ba in ma bu gwada ba tafiya farasi ba mai zama ba mai zama idan ban fi gwadaban ba kuma sai kuma lamarin kuma in ya kawo kansu matasa ya kawo kanmu kuma ya zami kenan shi sa lalle mu tsaya mu tsaya mu matasa a kula da sha'anin addini sosai kuma a yi soyayya tsakanin yan uwa yana daga cikin wato sirri a cikin addini ko in ce abin da ya zamo yana daga cikin babban makasadi a cikin musulunci shine soyayya tsakanin yan uwa kar a samu rabuwa shi musulmi da dan uwansa musulmi jiki ɗaya ne yadda maza Allah ke faɗa a cikin hadisi almunimul mumini kalbun yani to da aka kai dan uwa mu tsaya mu kula da juna kuma mu rike dariƙar tijjaniya dariƙar tijjaniya kuma yadda kullum nake faɗa dariƙa ce ta manzon Allah dariƙar annabi ce in ka duba duk littattafan dariƙa tafan da aka akan dariƙa irin su rimahu da sauransu a nan kuma irin su eh, munahir rashadi na mola mu shu atiku za ga duk bayan da suke tijjani a dariƙa ce ta manzon Allah saboda in ka duba a ciki ba abin da yake ciki sai aikin annabi fari salati haylala yadda shi yake faɗa wa in kulta hazzar wurdu na hajji a aqulu na amu fi lillahi safai kuma wurdu illa zikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muqtari khairu wara'i wa ma fihi zikru shaykhi aw zikru ghayrihi babu dili dala abda aini da wayi in ka tabbata wai ta wannan dariƙa dariƙar annabi ce shi ce zan ce dariƙar annabi ce saboda a cikin ɗariƙa zikiri ne da salati da hailala da muke yi kullum a cikinsa babu ambaton shehu tijjani ma ba ma zama mu dinga ya shehu tijjani ko mu dinga kiran wasu daga cikin shugabanninmu Allah muke ambata annabi muke ambata shi yasa dubba tijjani zakiru ne saboda kullum sai la ilaha illallah dari dubba tijjani mai istighfari ne kullum sai istighfari dari da safa dari da yamma yayi a cikin wazifa duk mai Tijjani mai imani ne saboda Allah ya kira mu muminai saboda ubangiji ya kirawo muminai zuwa ga salati yana cewa ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka duk batijjani ya haɗa waɗannan siffofin saboda haka ka yi ƙoƙari kai dan uwana Tijjani ka rike lazuminka da wazifa da zikirin juma'a kada ya zamo kana cijja ne amma baka lazumi baka wazifa baka zikirin juma in baka haka baka zama cijja ne ba kuma kula da sharaɗan dariƙa mafi girma a cikinsu shine sallah ka kula da samba ka kula da addini sannan kuma yana da jawo hankalina da yan uwa mu kula da yin ladabi ga manya musamman nan gari na bulliri ku gode wa Allah Allah ya ba ku jagorori sarakuna shugabanni mutanen kirki to ku ladabi gare su ku bi su ku bi su da yan uwanmu musulmi da kuma ragowar su yan uwan da muke tare da su ku bi shugabanninku domin a haɗu a zauna lafiya ba abin da yafi zama lafiya shi yasa gaga zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallam farkon da shugaba ya zo madina ai ya kulla aminci da waɗanda ba musulmi ba wanda suke cikin madina ko yahudawan banu quraiza da na banu kainuka'a da na banu nadir manzo Allah ya kulla amana da su ga su ba su musulunta ba kan a zauna lafiya da su ba cuta ba cutarwa haka manzo Allah ya kulla amana da su kuma ku haɗu ga shugabanni nan Allah ya ba ku ga sunan na Allah kai kana ganin su kaga auliyawu to in ba auliyawu ba na zo wajen nan sun miƙe tsaye suna ta girmama ni kuma wallahi na san almajiri ne gare su in maganar ilimi ne na san ba zan yi magana ba malamai ne manya to in wani abu da na san ban isa in yi magana ba wallahi na sani amma girmama ni suke ga da kananan shekaru gashi nan dai amma girmama ni suke yi to kaga wannan alamar salaha kenan saboda haka ku ku biya ga shugabanninku a haɗu a zauna lafiya a daɗaɗɗaga karin wajen harkar arziki da wajen noma da sauran abubuwa na arziki da kuma wato zaman lafiya da da addinin gabaki da a zauna lafiya to muna addu'a ƙarshe Allah ya zauna da mu lafiya Allah kuma ya ƙara saukar da alharai da albarka a cikin wannan gari don albarka sai da na rasulullah sallallahu alaihi da kasan gombe ga baki ɗaya da kuma wato najeriya ga baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ba abin da ya zaman lafiya mu ta kokari mu ta addu'a Allah ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya zaman lafiya ne kawo mu kai wannan tara in ba zaman lafiya ba zai yi ba to Allah ka ba mu zama lafiya sannan kuma muna addu'a ga shi zakiru zakiru da ya shirya wannan zakiru Ilyasu ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya da sauran wanda suke taimaka masa wato dukkaninsu muna addu'a gare su Allah ya saka musu da alheri kuma muna addu'a ga shi sarki da wakilin sarki da sarki ya muke tare da shi a wannan waje da sassar daunan tangale da alhaji hamza alhaji hamza ibrahim mai lafiya da wakilan sarki da hakiman sarki na da gaba ɗaya irin su yusuf magaji da sauransu duk muna addu'a ubangiji Allah ya taimake su Allah ya kara musu lafiya ga baki ɗayan mu nan Allah ka biya mana bukatun mu dan uwan mu zakirai ba abin da zamu ci sai dai mu gode wa Allah su zakirai wato su suke daga sirrin musulunci ruhin musulunci shine la ilaha illallah to shi zakiru kullum wannan kalmar yake ta faɗa kullum ita yake ta faɗa shi sa zakirai Allah ya saka mu musu da alkhairi Allah ya ba mu albarkacin zakirai Allah ya ba mu cikin zakirai alkiyama Allah sa mu tayi cikin zakirai ba shi ne la ilaha illallah yanzu muka faɗa kana cewa la ilaha illallah kuma kana mutuwa shi kenan, ka zama dan aljanna amma ko me kai in ba la ilaha illallah to baka shiga ba ai ta faɗanta a ta yin da kar a bari ta huta Allah yana faɗa a cikin hadisin muslim al'imanu wasa wa sab'una shu'ba shi imani ga baki ɗaya gaba saba'in ne gaba gaba saba'in ne amma sai manzo Allah ya ce wa afdaluha a cikin gaɓoɓin imani wanda yake mafi mafifici ba irinsa shi ce ƙaula la ilaha illallah faɗar la ilaha illallah ai ta ta babu mafifici a duk sha'aba na imani kamar faɗar la ilaha illallah shi yasa mu gode wa Allah albarkacin wala mu shi Ibrahim sai ya zama kullum ban mu da aiki sai ala ala ala la ilaha illallah

ilaha illallah